bismillahi Rahmanir Rahim. Hatsabibin tsibiri. Kashi na hamsin da hudu. Kuka ta sake rushewa da shi mai sauti, lamarin da ya raunata mafi yawan zukata. Gana haka sai mai martaba ya umarci sadauki ya kama ta su tafi, ba sai an yi mata rakiya ba. Dama ba yi ake ba, ango ke tafiya da matarsa. Wannan dama inna Hausai ce ta nemi alfarma A hakan cikin hanzari sadauki ya miƙar da ita suka fice a falon. Iyayen suka raka su da adda alkhairi. Motar da Imam ya iso da ita bakin falon mai martaba suka shiga ya ja yana tsokanar Ummul da waƙar ke kika ce kina so da baki ce kina so ba da ba a baki shi ba. Ban san ta Broza yanzu kuwa ka so maganin ta? domin mun gaye gadin zan kai ku kada na kai ku sashin ku da ragowar rana. Ka takura wa 'yar mutane da jaraba domin na tabbata kafin magariba sai kayan rawan hudu. ba goma ba Ai za ka iya yin sama da goma ma tunda ka zamo jarabatu domin jiya da daddare ina hango ka ka matse ta a duhu kuma yau da sassafe kada dame na haɗa maka shayin buzayi. Ban san iskanci Imam. In za ka kai mu mu ka kai mu baki alaikum in kuma kalaman banza za ka tsaya yi tare da sharri sai ka sauke mu mu tafi da ƙafafunmu don ba fin mu don ba fin mu shi aka yi ba. Ka san Allah sai na kai ku mun gaye gadon. Mun buga wasan basketball Umar ta ga wanda ya fi ƙwarewa zira kwallaye cikin raga. Ban san rashin aikin yi Imam. Ai kuma dai sai dai ka yi, Sarki Ali, domin me hana ni cika burina sai Allah da ya busan numfashi. Ina son ganin wasan Waziri Imam. Umar ta farta a hankali. Da kyau gimbiya amarya ta bani goyon baya. Dole ango ya yi baya, ko ya gane kurinsa tsakiyar dare. Tsuke fuska sadauki ya cike da jin haushin Imam domin burinsa su isa sashen siya rungumi Ummul ɗinsa, ya rarrashe ta cike da ƙauna. A filin basketball ɗin, ah, Imam ya yi fakin ya fito ya buɗe wasu Sadauki, ya watsa mata mugun kallo, ya kawo da fuska yana cewa, “Malam fito ko na janyo ka waje, don ba ƙarfi na kafa ba.” Girgiza kai ya tare da fitowa saboda fitinar Imam ya zarce nasa. Umar ya samar wa wuri a cikin rumfar da ya tanada tun kafin su iso, ta zauna tana kallon kayan fure da aka cika gabanta da su, ta musa tana sake yabawa da karamcin Imam. Daga inda take ta hango su sun shigo filin cikin kayan sport wanda Imam ya zo da su domin ya shirya wa hakan. Duk yadda Sadauki ya so kaucewa wasan sai da Imam ya matsa masa suka soma buga bal ɗin cike da ƙwarewa wanda kafin a je ko ina Sadauki ya ba wa Imam tazarar kwallaye masu yawa. Ummul sai tafi take yi masu. Kuncin da ke zuciyarta ya ɓace sai farin ciki ya maye gurbinsa. Sun samu awa ɗaya cif suna buga wasan kafin su dakata. Suka taho inda take rike da hannun juna suna murmushi. Imam ya kalli sarauke ce kaga abin da nake burin gani a tare da ku wato walwala. Dan na hasko Ummul za ta iya yin kukan tuno da mahaifanta. Sai na ga bai dace ku tare tana cikin damuwa ba. Sai na yi tunanin mu wanke mata damuwar ta da buga wannan wasa. Sai kuwa na ga mun fito tana rerawa. Ka ga yanzu sai na kai ku sashen ku cike da nishaɗi. Rungume shi sadauki yana cewa thank you aminina. Hakika ta kowa son gani na cikin farin ciki. Anya na kai umul kuwa? Ya ambaci magana yana kallonta ta murmusa tare da amsa da icon baka kai ko rabi na ba domin ni ina son ganin farin cikinsa ko da ni zan kasance cikin bakin ciki ne. Haka idan yana gabana mantawa nake da kaina sai lamarinsa kawai nake kallo da hango ladar da zan samu a sanadin faranta masa. Ihu da Imam ya sake ne ya sa ta kulle baki da sauri tana son koyar da kai domin ita kawai fuskar sarauki take hanguwa cikin nishaɗi har ya sanya ta fitar da zallar abin da ke cikin zuciyarta. Gare Imam ya soma halin nasa na tsokana cike da rashin kunya sai ta miƙe ta nufi motar su kuma suka, suka tafi suka canja kaya sannan suka iso. Imam ya ja suka, suka nufo masarautar yana cewa "Sarauki, ka gode ma Allah da ya baka mata masu yi mata so na gaskiya sai ka daure kai adalci a tsakanin su." Kada ka sake wani sashi na zuciyarka ya rinjaye ka ya zamo ka kasa nuna adalci, wanda hakan zai yi jagorar kai ka ga halaka, wanda ba ma fatar hakan ya afku. Insha Allahu zan yi bakin iyawata na ga mun zauna cikin turbar koyi da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya dafa maka Sarki Ali. Amin mai waziri. Suka sanya dariya cike da fahimtar juna. Har cikin falon Imam ya yi masa rakiya inda Umar ta narke da kallon dukiyar da aka narka ga shi an yi masa tsari mai kyau wanda Mai Martaba da kansa ya ɗauki nauyin gyara da zuba komi na gida. Bayan sake masa nasiha da su yi haƙuri da juna sai Imam ya musu sallama ya fice. sadauke ya janyo ta jikinsa yana cewa Allah alhamdulillah yau ga Umar a ɗakin aurenta sai ango ya kashe ta da ƙauna. Ture su tana dariya ƙasa-ƙasa ya ɗauki fatar gefen cikinta ta zabura tare da fasa ihu ya fusgota ta faɗo jikinsa ya matse ta tsam tare da hura mata iskar bakinsa a cikin kunne aikam ta soma miƙa sai ya sake ta ta tashi da sauri ta faɗa a ɗakin da ke kallon su wanda dama shine ɗakin ta ya rufa mata baya yana cewa ta kai min kanta cikin turaka. a tsakiyar ɗakin ta tsaya tana sauke numfashi tare da ɗaga hannu sama tana cewa na tuba ƴan labai a yi min afuwa zuwa anjima da dare hmm. Ai da yanzu da dare ɗin duk ɗaya ne ko kin manta alƙawarin ɗazu. Ban manta ba mai mangayi kuma zan cika sa. To maza cika shi yanzu. Da dare fa muka yi yaya sarauki ko ka manta ne. Ta ambata cikin shagwaɓa. Dariya ƙyalƙyale da shi yana na tuno ta da yatsa yana nuno ta da yatsa jin ta kira shi da yaya sai ta koma bakin gado ta zauna tana furta alhamdulillah da na kasance mai sa'ar rayuwa na shigo cikin musulunci da kafar dama ya Allah ka dawwamar da ni a cikin wannan haske da bai da iyaka Amin ya Rab. Ya amsa tare da kwantar da kansa saman cinyoyinta. Ita kuma ta tura yatsunta a cikin yalwataccen sumarta, tana yamutsawa cike da shauƙin su tare a bisa inuwar aure. Ai na na Sarauki ya ɗauki caji inda ya ɗauki ya damƙi gugunta ta saki ƙara cike da shagwaɓa. Ya tashi ya tura ta saman gadon tare da hayewa ruwan cikinta. Ta sauke ajiyar zuciya tana kallon yadda jikinsa ke rawa, sai ta maida idanunta ta lamshe, tare da miƙa hannu. Ta soma maida masa da martani duk tana ɗan jin tsoron aikin hukuma Sadauki. A wannan yammaci dai sarauki bai ɗaga wa umar ƙafa ba don sai da ya mori matarsa san rai inda ta nuna jarumtar da ya ba shi mamaki har ya ji ƙara manne mata tare da son ganin sarewarta amma sai ta nuna masa gaskiyar kalamanta na cewa sai ta ƙure masa gudu dole ya sirara mata domin an soma kiran sallar magarib. Ya sambata hancinta da ya yi jawur saboda gurzuwa wurin goga su a kai. Ya shiga toilet ya tsarkake jikinsa a gaggauce fice zuwa masallaci. Ita ma Umar tsarkin ta ta gabatar da sallah tana mai jinjina tana mai jinjina wa ƙarfin sha'awar sadauki. A daidai lokacin ta jiyo ana izinin shigowa ta je ta buɗe. Hadimai ne guda uku ɗauke da kayan abinci. Ta ba su wuri suka ajiye ita kuma ta koma cikin bedroom ɗinta don ta shirya. A gefen Nira kuwa tunda ta ji an tafi kai Ummul Fala mai martaba sai ta zame jikinta zuwa sashin su ta shige bedroom ɗin Aminta ta fashe da kuka mai cirai, domin duk daure da take yi a yau ta gaza yin sa. Wani malolo ne ya tokare mata makoshi, wanda ke barazanar ɗauke mata numfashi. Kukan shi ne take ganin mafitar samun sauƙin lamarin. Bata san lokacin da ta ɗauka tana yi ba sai da ta ji ana kiran sallar magarib sannan ta gano lokacin da da ta ɓata. Rarrashin kanta ta yi domin kuwa zuwa lokacin ta ji malolon ya ragu. wanka ta na tsarki don bata ga jinin ba duk da tana da tabbacin ba ɗauki waye ba amma yin ibadar shine babban mafita a gareta domin ta tabbata za ta samu natsuwar ruhi idan ta yi sujada ta faɗa wa mai bada sauƙin damuwa buƙatar ta ta fito ta gabatar da sallah a natse tana jin damuwar da take cikin yana tafiya sannu bisa hankali sai da ta gyara zama tana askar ɗan samun ƙarfin zuciya har zuwa lokacin sallar isha'i yayi ta tashi ta gabatar sannan ta zauna gaban miro don yin shafa Sai ta ji motsi a bayanta, ta kalli Miro a hanzarce suka haɗa ido da Sadauki, wanda ya sallama ba ta ji ba saboda ta afka duniyar tunani. Rungume ta yana shakar kamshin turaren wankan da ya kame fatar ta, wanda ya jiyo irinsa a jikin Ummul ɗazun, inda ya gano a ɗakin amince wanka kenan. Ina son sirrina, ina son sirri na da Munira, matukar soyayya shin me yasa za ta ware kanta damuwa ya yi mata illa, alhalin ga jaruminta a gefenta. Don Allah mai datta, kada ki sake yi min wasa da zuciya domin saka kanki cikin damuwa wasa da farin ciki na ne. Aure na ba zai taɓa sanja komai ba sai ma kara mana so da ƙauna. Ya ƙara safarta kalamin cikin saukewa gefen wuyanta sumba. Ta sauke ajiyar ta sauke ajiyar zuciya tana mai da hawayen da ke taruwa mata. Ya juyo da ita suka fuskanci juna ya haɗe su da juna. Tsina hancin suna gogar juna ya buɗe baki cikin ƙasa da murya ya ce, Me kike so daga gare ni? Maza sanarman na aikata miki shi ba tare da jirkintawa ba. Adalci ta hanyar mallakar kanka wurin ɓoye ƙaunarka ga Ummul Bait domin na aminta shi is your first love na ita ta soma sanin sirrinka wanda hakan ya bata damar mallakar zuciyarka to don girman Allah kada hakan ya taimaka ka nuna mata ni ɗin a rashin ta ne ka amshe ni saboda tun a ranar da ka buɗe min sirrin sanadin tarayyarka da Jinnu na gano kana yi mata ƙauna mara misaltuwa wanda na ji ciwon afkuwar hakan matuƙar ciwo. Ta ƙarasa tare da fashewa da kukan da take dannewa, wanda ke fitowa tana jin ɗacin fitarsa a saman harshenta. Jikinsa ne ya sanyi domin ya aminta gaskiya ta sanar masa, amma tunasar da shi da ta ya zamo ya zamo adali a tsakaninsu. Ya taimaka wurin sake ganar da shi wace ce ita a gare sa. Munira sirrinka ce, don haka ka dage wurin ɓoye ƙaunar umulbait da fuskarka gaɓɓai da fuskar ka domin a ruhi wannan bai iya bai iya ɓoyewa saboda nan ne mahallinta. gada kai ya cikin aminta da kalaman zuciyarsa. tsaki ya ɗauke ta ya maida gefen gado ya dawo gabanta ya zube saman gwiwoyinta tare da kamo hannunta ya sarƙe a nasa. Domin daban hannunta ya sanya masa harbawar zuciya sai ya sake cika da tausayinta musamman da ya hango dangana a cikin idanunta. Ya ya bayan hannunta sannan ya soma magana a hankali. insha Allahu abin da kike muradi na na kasance hakan hakan kasance nakan kasance gare ki Munira amma ki sani hakan ba zai samu ba sai da taimakon ki wurin yi min addu'ar wa adali tun daga gidana har zuwa wurin al'umma da nake jagoranta domin addu'ar mata akan mijinta na tafiya babu hijabi dan Allah ki kasance cikin yi min addu'a ko da kuwa na ɓata miki rai ne kada ki yi fushi wurin kin saka ni a addu'ar ki alfarma nake nema na zama mutum na farko da za ki so mu ambata a addarki yayin da kike ganawa da Ubangijinmu. Limshe idanu ta yi sabbin hawaye suka zubo ya kai babban yatsarsa ya share mata yana girgiza mata kai cike da damuwa. Ta sarka masa murmushi wanda ya haifar da natsuwa a yanayinsa, ya sake sauke mata sumba a bayan hannu da tafin hannu, yana mai tsaye da idanunsa a cikin nata, take da kai tana cewa a kullum kai ne na farkon soma ambata a cikin sallana, tun lokacin da muka zamo abu ɗaya, sannan mahaifana, domin na san ka ɗau matakin da ka zarce mahaifa, kuma na yi maka alƙawarin damuwa cikin wannan aiki, dawwama a cikin wannan aiki har izuwa ƙarshen numfashina. Na gode sirrin sadaukin. Hatsa ya ta tana mai cewa ni ma ina neman alfarma. da ka rika yi min addu'a zafin da ke dama ruhina ya tafi sanyi ya maye gurbin sa ka kasance cikin juriyar da za yi zaka yi ta alfahari da ni har a lahira ka ba da nagarta na insha Allahu sanyi sanyi zai wadaci zai wadaci ki domin ummul abokiyar zama ce ta gare, kuma ina ina burin ku kasance abokan zamana a gidan aljanna Allah ya amince hakan amin Ya tashi ya dawo kusa da ita ya zauna yana sansanar gefen wuyarta. Ta kalle shi cikin tura baki ya kanne mata ido ɗaya. Ta ɗan ja baya. Ya matso ta ta kau da kai tana cewa yanzu na so sallah wanda bana tunanin jinin ya tafi. Ɗimuwar halin da na kasance ciki ne ya kai kai kaiwa Ubangiji kukana. da haka na ka tarkata ka tafi wurin amaryar ka dare ya so mai kalli agogo fa ka gani karfe tara saura kada ka bar ta cikin kadaici a matsayinta na bakwar mu tana rufe baki ya janyo ce ya kwantar da fuskar ta saman sa. ya sauke bakin sa kan nata ya soma kan ya soma ba ta kiss mai tafiya da tunanin ma abota so da ƙauna mara algus motsin taba kofa ya sa shi sakin ta ta miƙe tana kallon mai shigowa amince cikin shirin bacci ganin sa haka sai ta juya da sauri ta fice ni da ta kwabe fuska ya tura yatsu cikin sumarsa yana cewa duk kika jawo yanzu da da ɗakin kika zauna da sai mu maida sabon sabon dashen bebi hankali kwance ba mai katse mana hanzari wada ido ta ya kanne mata ido ɗaya cikin ɗage gira sai ta nufa hanyar fita ya yi saurin kamo ta ya rungume ta baya tare da zubi hannayensa a saman na shanunta yana shafar sa a hankali waɗanda suke rufe a cikin Jin na yana shirin jiƙa mata aiki sai ta riƙe hannayensa tana cewa lokacin amarya ne maza tafi can ku yi da can amma ba a wurin nira ba sake matse ta yadda jikinsa ta saki ihu ya sake da ya sake da sauri yana ja da ba cikin zare idanu domin ya san Ami ta jiyo ta ta nufi bakin kofa ta kama handle tana dariya mai ban sha'awa ya zaburo zai damƙo ta ta fice da sauri tana kiran sunar Ami cike da shagwaba Shi ma dariyar ya sanya ya koma bakin gado ya zauna, yana jin son kasancewa da iyalinsa. Zuwa ta ya miƙe ya rufa mata baya, ganin ba ta falo, sai ya fice da sauri don ya jiyo maganar Ami a kicin, inda ya gano can mu Munira ta tafi. ‘Yan hmm, biyu kenan, don Allah kalli idon mai kukan kishi. Amina ba fa kuka na yi ba, please stop saying it. Ta farka cikin ga kafa cike da shagwaba Na yi miki karya kenan? no Amina ba za ki taɓa yin sa ba uhm, to sanar min da abin da ya faɗa ya faɗa idanun ki suka kumbura tare da canza launi to na amince na yi kuka amma ai da ciwo na da ciwo ne lamarin marmashi Ami ta tare da juya tana cewa tunda an yi lamarin shin me ya kamata ki yi haƙuri mai tarin yawa a eh, good answer my twins Allah ya yi miki albarka amin yan biyu ki kasance cikin haƙurin nan da kika ambata don sarauki na son ki kada ki bari yawan nuna damuwar ki yasa ki fice masa a rai domin a lokacin za ki gane ba za ba zafi kike ji ba yanzu ba ba zafi kike ji yanzu ba sanyi ne akan abin da zai iya biyo baya sanadin nuna damuwar ki Amina komi fa ya wuce kawai ki ƙara dagewa wurin yi min addu'ar Allah ya ƙara samun juriya wannan wajibi ne twins Allah ya miki albarka mara iyaka ya faranta miki sama da wanda kika yi wa mijinki amin ya rabbi daga nan suka yi shiru ni da ta motsa yatsunta suka ba da sauti tare da furta yauwa yunwa nake ji amina tana wani kama ciki tare da kwaɓe fuska kamar 'yar yaye ai da kin bari zafin kishi ya ƙosar da ke domin maminki ta sanar min rabonki da cin abinci tun daren jiya shiru tai tana wasa da yatsunta amarmashi shi Ammi wanda ya zamo na dole saboda tana tausayin ‘yarta, tana dai nuna mata ba komai ne saboda ta ƙara mata ƙarfin gwiwa, wanda a zahiri haka ake son uwa ta gari ta kasance wurin nusar da ‘ya'yanta abin alkhairi ba sharrin ba. Me za ki ci? Only tea is okay Amina. Okay to koma ɗaki ki ci ta jikinki, yanzu zan haɗa maki. To Amina godiya nake yi. Gyada kai ta Gina kai tai ba tare da ta sake furta kalma ba. nera ta fice cikin godiya ga Allah da ya bata uwa mai hangen nesa da ta iya mallakar kanta wurin nusar da ita daidai bata biye wa sharrin zuciya ba. Ta ɗora ta a hanya mara mara ɓullewa sai tarin da na sani. Sai da ta gama shan tea ɗin sannan Ami ta bar falon wanda tana shiga falon Abba suka fito tare suka fito tare lokacin Nira na canza channel zuwa Almadina ganin Abba ya sa ta kashe kallon ta isa gaban shi ta kamo hannunsa tana marmashi daga saman kanta yayi daga saman kanta yayi cewa bebin Fulani ta girma to Allah ya ƙara hankali da samuwar nutsuwar ruhi mara iyaka amin Abba na dama na zo gani da ido ne domin na kasa yarda mu nira mai zafin na. za ta zamo abar koyi ga sauran mata masu neman aljanna da dukkanin zuciyarsu sauke fuska ta tai a tafin hannun Abba ya sake shafar kanta tare da tofa mata addu'a sannan ya mata nasiha mai ratsa zuciya wanda ya saka ta zubar hawaye tana nan zaune a falo tana sake nazarin rayuwa Munir ya shigo ta ware ido tana kallon sa domin ta jima bata saka shi a idanu ba ya tsare gida na cewa na jiyo dirin na na jiyo dirin damuwarki a kirjina ne na fito rashinki, ƙarya dai ba kyau brother dan na fi kowa sanin babu shakuwar da zaka ji dirin damuwa ta a ruhinka. Sake tsare giraye ya zauna yana kallon da kai masa duka. Ta kai masa duka a baya gantsare sai kuma ya fashe da dariya. ta Musa tana cewa me ke tafa da kai da fatan kai ranne. Ya kama hannunta sannan ya amsa da ke ni fa maganar aure na zo yi miki domin ba zan bari ki tara yara ni ban da ku ɗaya ba. Oh kishinka ta nan ya dawo. I wallahi, dan baki ji haushin da na ji ba, sai da kika yi aure kika bar ni kuma wai ba, babu jimawa sai ciki. na ce wallahi ba ki haihuwa ba ki haihuwarsa ban samu matar aure ba yanzu broza gudunmuwar taka muguntar taka a kaina ya sauka ka raba ni da gudan jini na ai ya wuce tunda haka Allah ya tsaro ba mai rayuwa bane ba uhm, to ka kyauta amma ka sani ni ma ina da abin yi idan ka yi aura ki yi haƙuri na tuba sannan na sanar da ke gaskiya ne saboda wancan ummul ɗin ta gano komi ita ce ma ta rufe miki hanyar da zaki gano na taɓa miki bebi sai dai na ji mamaki da bata sanar da kowa ba haka bata nemi mu haɗu ba a gaskiya tana da kirki don haka ki riƙe ta amana saboda ta rufa maka asiri ko a'a kawai dai tsarin da take tafiya a kan ne ya burge ni uhm, na ji Allah ki aminta da ita yanzu fa lalurar yaya Hud da ya Rauna ta samo maganinsa duk da nima na so taimakawa sai na watsar da lamarin saboda halayyar mahaifansu Wa ya baka labarin Ummul ta san maganin lalurar su wanda ke baki labari idan kin so sanin abin da ke tafiya ga rayuwar mutum. Uhm, Ofi manya, to ni yanzu dai nayi nesa da wannan surkullen, kai ma kayi hakan please. Har abada ba zan rabu da abin da yake baiwa ta ce ba daga Allah. Kawai dai ina neman ki ne tare da shige min gaba na samu abin da nake so. Ya wuce, amma sai na taba sai na taɓa ka kai ma ka ji zafin da na ji na rashin gudan jini na afwan sista wallahi na yi nadama har ma da hana samari zuwa wurin ki na riƙa yi duk ya fi min wannan tunan na sani da hakan da kai ma ka taimake ni na samu muradin raina ai yaya sarauki ba karamin ofi gare shi ba domin na so raba ruhinsa tare da ke amma na kasa sai kuma na haɗu da umar ta ce duk mu taru duk mu taru wuri don duk mu taru wuri don nata ofin ya fi gaban kwatance na so sanin wani abu a cikin ofinta amma idan na nutsa don sanin sai na firgice na kasa barci Allah ina shakarta saboda tana da baiwa na ban mamaki don Allah sista ki zauna lafiya da ita to na ji amma ka sani idan ka sake yi min mugunta wallahi kai da aure sai a lahira idan ana yi za ki iya sista a yi min afuwa ko don bayyana miki gaskiya da da na yi ya ambata cikin kalar tausayi a ina ka samo matar ta watsar da zancen Jikar Umma Jafa'i ce, wato ɗiyar anti Jaddadina. Ka iya zaɓi, Allah ya haɗa kanku. Amin. Sai ki so mu gabatar da ni gare ta, kin san ke ce abokiyata. A rashin laif ko? Dan Allah dai na ambata min wannan jahilan, wanda da zuwarsa duniya gara tashinsa. Allah dai ya gafarta masu kawai. Bai amsa ba illa tashi tsaye da yana kallon ta. Ta ɓata rai ya marmasa yana cewa, Kusa a tare za ku riƙa haifa wa yaya sadauki ‘ya'ya masu kyau da nagarta. Malam ya ishe ka surutun haka. ya fice, "Dan ni yayarka ce, ba na son rashin kunya. Saboda ba ki so na ce kina shiga kina shiga za ki ɗauki ciki, shine zaki wani layin ce da kiran kanki yayata. Alhalin rana ɗaya maka iso duniya, ana riga ka shan iskar duniya domin kai sai da ka kusa kashe ammi sannan ka iso. Ai ko me za ki ce sai na sai na sanar miki da yara zama za ku so mu haihuwa yara. A ko me za ce sai na sanar maki da yara zama za ku so mu haihuwa wa yayar sarauki masu suna kusan iri ɗaya kuma masu kama ɗaya tamkar 'yan biyu. Broza anya baka so maita ba kuwa? In na ma to tare ma kuma tare kuma muka cinye naman maitar. Don Allah good night. Tana ambata ta miƙe ta nufi ɗakin Ami. Komawa ya zauna yana shafa fuskarta. Zuwa can ya furta sista Nera mai yawan haƙuri ce. Wallahi inda ni ta yi wa wannan muguntar tabbas da ba zan taɓa yafe mata ba har sai na rama fiye da wanda ta yi min Allah ya ƙara maki haƙuri sista amin sarkin mugunta